واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيامك اخوانا طالبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda batu ya gabata a wani zama da muka yi wasu satuttuka da suka wuce a game da karatu a wannan masallaci mai albarka a cikin ɗaya daga cikin littattafan da shekul islam ibn taymiya ya rubuta a majalisin da ya gabata mun yi takaitaccen bayani akan wane ne ibn taymiya da irin kokari da gwagwarmaya da ya yi ta fama da ita wajen yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa da giyayya da gaba da bakin jini da ya gamu da shi daga waɗanda suke kokarin bice hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanin irin rubuce-rubuce da ibn taymiya ya bari waɗanda har zuwa yanzu suna haskaka duniyar musulmi ana hango tataccen addinin musulunci da nagartacciyar hanya daga hasken waɗannan littattafai waɗanda ibn taymiya ya bari wanda dukkaninsu ya rubuta su ne akan doron alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama kuma a bisa fahimtar magabata na kwarai bayani akan wane ne ibn taymiya ya wuce a wancan darasi a wannan majalisi na yau ranar talata nawa ga watan layya nawa ga zulhijja eh? ashirin daidai duk ba ba rikewa sai watan albashi Ishirin eh? ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma ya yi daidai ga da nawa takwas ko tara tara haka ne tara tara ga watan sha biyu watan ɗaya ko miladiya dubu biyu da shida a da bakwai a shi mun kare da shida da bakwai za mu fara karatu cikin wannan littafi na alwasiyatul kubra ana kiran wannan littafi da wannan suna alwasiyatul kubra kamar yadda waɗanda suka mallaki wasu shafuffuka ko duka littafin za su gani kamar yadda ake kiransa da ar-risalatul adawiyya ana ba shi sunan alwasiyatul kubra sannan ana kiran shi a risala al wannan littafi asalinsa rubutaccen saƙo ne wanda ibn ya rubuta ya aika ma mabiyan wani mutum da ake kira shi adi ibn musafir adi ibn musafir wani bawa ne daga cikin bayan allah wanda ya rayu tun a cikin karni na shida ya rayu tare da shahararren malamin nan wanda ya yi suna a wannan ƙasa da wasu ƙasashe na musulmi الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمه الله تعالى الشيخ wanda ake jinginawa gurbatacciyar hanyar nan lalatacciyar ɗariƙar nan alkadiriya to wannan mutum ali ibn musafir wanda za mu karanta sakon da ibn taymiya ya aika wa mabiyansa sun yi lokaci ɗaya da wannan malami sannan sun yi karatu a hannun mutum guda sun yi karatu a gurin hamad dabbas akwai hamad ibn muslim dabbas in ka karanta tarihin shan abdulkadir za ka ga wannan suna ya bayyana a ciki adi ibn musafir malamai da dama sun rubuta labarinsa a littattafansu da dama daga cikin waɗanda suka babu labarin Ali ibn Musafir akwai az-Zahabi al-Imam al-Hafiz az-Zahabi ɗaya daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa shahararren littafin sa Siyar Alamin Nubala in ka je ka duba sifili na ashirin shafi na 342 zuwa 344 za ka ga tarihin adi ibn musafir haka nan ibn kathir shi ma almajiri ibnu taymiya ne mai tafsirin nan shahararre tafsirin ibnu kasir yana da littafin albidaya wa nihaya a ciki ya alabarta mana wane ne adi ibn musafir a sifili na goma sha biyu shafi na 243 haka nan zahabi har ila yau a cikin littafin sa al'ibar fi khabari man ghabar littafi ne da yake ba da labarin abubuwan da suka faru da malaman da suka rayu a zamanin dukan da suka gabaci nashi a cikin sa na hudu shafi na 164 ya labarta mana labarin adi ibn musafir haka nan ibn al-ibad al-hanbali mai littafin shajaratu zahab e akhbari man dhahab ma littafi ne na tarihi ya labarta mana a cikin juz'i ko mujalladi na biyu na hudu shafi na 179 har zuwa a takaice abin da suka faɗa shi wannan adi ibn musafir cikakken sunan shi adi ibn musafir ibn isma'il asalinsa mutumin sham ne amma ya dawo arewacin iraki da zama a wani guri da ake kira alhakkar shi yasa ake nisabta shi da cewa alhakkari amma asalinsa mutumin sham ne kamar yadda ibn taymiya shi da kansa a cikin littafinsa majmu'ul fatawa shafiya mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari da uku yake gaya mana yake cewa والشيخ عدي بن مسافر ابن سخر كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون ce mutum ne na kwarai kuma yana da mabiya waɗanda suke na kwarai wa min ashabihi amma daga cikin mabiyansa man fihi ghuluwun azim wanda suke wuce gona da iri dangane da aƙidojin da suke jingina wa shi wannan mutum yablughu bihim ghaliz al-kufri aqidar da za ta kai su ga kafirci kuma kafirci babba wato shi wannan mutum mutum ne salihi irin mutanen da ne masu gudun duniya waɗanda ba su damu ga harkokin duniya ba sai ibada sai yawan ambatan Allah sai karatun ƙur'ani tasbihi da sauransu to saboda irin yadda mutane suka ga Salahasa, kyakkyawan lamarinsa ya sanya suna yawan zuwa su ziyarce shi suna zama da shi yana yi musu wa'azuzzuka yau da gobe yau da gobe ana girmama shi har wasu suka zo sai suka dinga ambatan wasu abubuwa masu girma a kansa da sunan cewa karamominsa ne in ka karanta shagaratu zahab na ibn al-imad ya kawo wasu abubuwa waɗanda aka ce karamomin shi ali ibn musafir cewa idan ka ga zaki mafaɗacin zaki ya yi ka zai rukume ka in ka kira ali ibn musafir ka kira sunansa sai zakin ya koma ya kwanta sai ya rabu da kai kuma ruwa igiyar ruwa tana turuku kun ga bala'i kuna cikin ruwa kuna kiran sunan musafir sai ku ga ruwa ya kwanta ya nutsu da sauran maganganu irin waɗannan har ma wani yana cewa shi ya yi masa hidima wai sai wata rana ya zo gurin adibin musafir sai ali ibn musafir ya ce da shi mai ka haddace yace shi gaskiya in banda fatiha da surat al-ikhlas qul huwallahu bai haddace wani abu ba to nan take sai ali ibn musafir wani ya daki kirjinsa yana da kar kirjinsa nan take sai ya ji ya haddace qur'ani gaba daya kawai ko ina ka ja zai kai maka ƙarshe ya fito kawai yana tilawar qur'ani kamar da yake tilawar surat. abin nan yake tilawar fatiha da ikhlas tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka wa da alqur'ani farko idan ana karanta masa qur'ani ba kokari yake ya bi dan kada ya manta har sai da Allah ya karanta ya ce sanu ka falatan sa sai da Allah ba shi wani garanti amma shi ba sai da aka karanta da shi ba kawai mala'ika zuwa ya dauki kirjinsa kawai ya yi shi yana ta karatu qur'ani ba a duk da haka yakan zo sallah bayan isar da sakon alkur'anin da aka saukar masa in ya zo sallah kuma ya fiya a mantar da shi wasu ayoyi har yanzu cikin sahihul bukhari da muslim yake cewa rahimallahu uladan karkara ne ayatan min kitabillahi kuntu unsituha Allah ya ji kan wani shi ya tuna kan wani ayar da aka mantar da to bayan karantar da shi da aka yi sannan kuma bita yake kamar yadda ya ce أي في القرآن لأنه أشد تفلتا من الناقة من عقالها ya fi komai saurin kubucewa sama da ka ɗaure ka, abin nan ka ɗaure rakumarka ka zo ka samu ta tsinki ƙur'ani ya fi saurin fita daga kwakwalwa idan ba a bitarsa haka ta haɓa annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi alƙur'ani abu abdurrahman sulami yana gaya mana cewa waɗanda suka karantar da su alƙur'ani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana cewa sukan karanci aya goma ba sa wuce aya goma har sai sun fahimce ta sun fahimci abin da yake cikinta da aiki da ilimi da aiki da haka suka koya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to amma an ce shi wannan an tafi kirjinsa kawai ya ji daga bakara har nasi yana ruwan karatun su kamar yadda yake karanta fatiha to shi yasa ibnu taymiya ya yabi shi adiyin ibnu musafir yace kuma yana da mabiya salihai amma wasu suna da gururi sun wuce gona da iri a game da lamarin adiyin ibnu musafir yablugu bihi ghaliban kufri aqidar da za ta iya kai su zuwa ga kafirci ba wannan aqida za ta kai su zuwa ga kafirci ibnu khayyikan mai littafin wa a a'yan a cikin sifili na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu yana gaya mana da ya zo tarjamar ya yi tarihi shi wannan hadisi musafi yake cewa sara zikiru fil afaq duk inda ka je za ka ji an san ana ambatansa da salaharsa da nagartarsa wata bi'ahu khalqun kathir mutane da yawa suka bi shi وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد har ma irin kyakkyawar aƙida da suke dukka dangane da shi suka wuce iyaka hatta ja'alu qiblatahum yusalluna ilayha har da wasu kamar da shi suka mai da kabarin sa kuma kamar shi ne gudurin su na lahira wanda a kansa suke dogara kawai komai kai sai sai addini zai dauke mu kamar yadda irin yanzu masu takardara suke sai kira wasu na wani shiri ya ce zai dauke masa to haka aka yi ka ce a cikin albidaya wa nihaya yana cewa da khala ila bagdad wannan malami ya zo bagdad na gaya muku mutumin sham ne sham a da in aka ce sham kamar yadda ta faɗa a wancan darasin ta kunshi ƙasar syria ko suriya kamar yadda su laraba suke kiranta da urdun ko jordan kamar yadda muke kiranta da sunanta na boko da kuma lebanon ko lubnan da palestine waɗannan duk ƙasashe a da sunansu sham yankin sham in ka ce sham waɗannan ƙasashe da suke arewacin madina to shi wannan mutumin ɗan sham ne وبالتحديد dan lubnan ne dan ba'alabak ba'alabak a cikin arewacin lubnan a kudancin lubnan a kudancin lubnan take to shi wannan mutum dan can ne amma ya yi hijira ya zo bagdad فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر وزي الشيخ عبد القادر متوم بغداد والشيخ حماد الدباس Hamad al-Dabbas shine malamin da ya ja Abdulkadir cikin abin da ya shafi sufanci shine Hamad ibn Muslim al-Dabbas wa Sheikh Aqil al-Manbaji da wani malami da ake kira a Sheikh Aqil ثم انفرد عن الناس وتخلى بجبل هكام daga bayan shi wannan hadisi sai kaurace wa jama'a gaba daya ya fita ya koma can kan wani dutse a can arewacin iraki a garin almausin garin da kurdawa suke inda man fetur yake a yanzu ɗaya daga cikin wuraren da man fetur da iraki shi ne almausin to sai koma can akwai duwatsu sai tare a can saman duwatsu wannan rabu ne lagu zawiya sai aka gina masa in zawiyar da yake zama yake kwana a ciki wa a ataqadahu ahlu tilka an-nahiya i'tiqadan قليلا mutanen da suke zaune a wannan kariya sai suka dinga ɗaukar kudurce-kudurce daban-daban a game da wannan mutum hatta inda minhum man yaghlu wa munkara daga cikin su akwai wanda yake wuce gona da iri yake wuce gona da iri game da shi wannan mutum wa minhum man yaj'aluhu law minhum man yaj'aluhu ilahan aw sharikan daga cikin su akwai wanda yake daukar sa abun bauta ko kuma abin tarayya da Allah wa hadha i'tiqadun fahish irin wannan aqida aqida ce mai mummunin gaske yu'addi ila al-khuruj min ad-din jumlatan duk mai ita zai kai shi zuwa gaskiya daga addini gaba daya wannan mutum ya rasu shekarar hijira tana 557 557 Allah ya masa rasuwa to waɗannan mutanen da suke masa biyayya ana kiran tariƙa su al'adawiyya kamar yadda ake cewa alkadiriyya akwai karatu da muka yi cikin darussan mu na Kano akwai darasin al'ubudiyya wanda mun gama littafin a ciki mun yi maganar shehu abdulkadir wane ne shehu abdulkadir jelani bai ce ce aƙidarsa wani irin tabargaza ne ake yi da sunansa mu ɗauko tarihin sa da cikin littattafan na sunna littafin sayar alamin nubala da irin maganganun shekul islam ibn taymiya a cikin fatawa a gurare daban-daban da ya faɗa a game da shek abdulkadir jilani yadda kuka ga wannan hadisin musafir wasu ta gari su suka zo suka ɓata sha'aninsa aka kwashe wasu ake yi miyagu aka dinga jingina masa haka shi ma abokin tafiyarsa wanda suka zauna tare tsakanin jilani shi ma irin waɗannan ƙarerai ne aka yi fai mun ɗauko maganganunsa da ya kai a cikin alghuniya da alfatul rabbani waɗanda suke rushe ɗariƙar ƙadiriya ta mata da aƙidarsa irin tamu da muke kira a kai ana faɗa da mu idan mutum ya samu kasafin al'ubudiyya ina jin tsakanin na uku da na hudu kusan zai samu cikakken bayani akan abdulkadir jilani to tare suka rayu da wannan mutum yadda aka bata shi haka aka bata a da bin musafir to mutanensa sun yi abin da sun yi nisa cikin sha'aninsa har zuwa lokacin shekul islam ibn taymiya ga shi ya rasu a cikin karni na shida shekul islam ya zo a cikin karni na bakwai zuwa na takwas kasancewar gari ko yanki ya hada shekul islam da waɗannan mutane shi ne sai ya rubuta musu wannan littafi da muke gani ya aika musu a matsayin nasiha a matsayin nasiha yake cewa bismillahir rahmanir rahim qala قال الشيخ رحمه الله من أحمد ابن تيمية ahmad ibn taymiyyah kun ga ladabi bai ce min shaykh ها من ahmad ibn taymiyyah إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين zuwa ga duk wani musulmi da wannan littafin zai je hannunsa almuntasibina ila sunnati wal jama'a waɗanda suke jingina kansu zuwa ga bin tafarkin wal jama'a tafarki na sunna da tafarki na jama'a ahlus da wal jama'a al jama'a ana nufin taron waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a duniya su ne sahabbai duk wanda yake kan abin da waɗannan taro na sahabbai suka suke kai shi ne jama'a shi yasa ake cewa abu sai yasa ake cewa abu hamdatu sukkari ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen tafarkin yaɗa tafarkin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ake kiran shi shi kadai umma shi kadai ne amma ana kiran shi umma kamar yadda Allah ya kira annabi Ibrahim inna Ibrahim kana umma shi kadai ne idan ka rike gaskiya ko kai kadai ne a garin ko kai ne jama'a kai ne al'umma din ba wai ana nufin dandazon taro na jama'a ba ana nufin waɗanda suke kan gaskiya الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة سؤال كلا Aljama'a. المنتمين إلى متابعة الشيخ العارف القدوة علي بن مسافر الأموي waɗanda suke jingina kansu zuwa ga bin wannan mutum wannan shehi wanda ya san Allah alƙudwa kuma abin koyi Ali ibn Musafir saboda shi a karan kansa mutumin kwarai ba daidai ne don mabiya sun lalace suna yin wasu abubuwa ka zargi ko ka tuhumi ko ka baci shi wanda suke bi matukar ka fahimci shi ba akan wannan yake ba ba daidai ba ne kuma yana son adalci kamar yadda mu musulmi a yanzu ba za mu tuhumi annabi isa alaihi salam da irin abin da kiristoci suke yi suna jingina masa mun san annabi isa alaihi salam lai yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun annabi isa alaihi salam bai taba kyamar ya zama bawan Allah bai taba da awar uluhiyya bai taba da'awar shi shi wani bane abin da ya da'awa inni abdullah a aka ne alkitabu ya da ni nabiyya wanda ita ce da'awarsa to amma wasu suka zo daga baya suka zuzuta lamarinsa har suka ce Allah ne ko dan Allah ne ko ɗaya uku ne suke faɗin sifofin Allah suna jingina masa idan mu muka zo mu musulmi mun san inda gaskiyar take mun san inda barnar ta samu sani ba za mu ci cakuɗa duka ba to a cikin bayan Allah na kwarai akwai waɗanda aka yi musu irin waɗannan saboda sana'ar su mutane suna girmama su yau da gobe yau da gobe girmamawar ta wuce iyaka kamar yadda Allah yake gaya mana a annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana batun ya umsa da ya uka da nasa cewa asalin su mutane ne na kirki kano unasun salihin saboda haka lokacin da suka rasu mutane suka ce to ai mutum mutumin su bari dan a tuna su aka yi mutum mutumin su dan a rika tuna su yau da gobe yau da gobe ya jikoki tattafa kunne haka har aka zo aka ga ma ai waɗannan gumakan su ake bautawa amma su ba su ne masu laifin ba su mutanen kwarai ne kamar yadda aka sifanta su ulatan salihin kamar yadda ahlul kitabi suke yi idza mata fihim rajulun salih banu ala qabrihi masjida idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su sai su gina masallaci a kansa kamar yadda Allah ya gaya mana قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah ya gaya mana waɗanda suka yi galabu ala amrin kaga waɗanda suke da ƙarfi kenan ba wai magana hujja ba suka fi kowa ƙarfi suka ci sai mun yi masallaci a nan wannan ba zai sa ka tuhumi ashabul kafi ba to haka nan ka ko tarihi za ka samu mutanen kwarai mutane ne da suka rayu cikin da'a ga ubangiji da kokarin istikama wasu suka zo suna koyi da su yau da gobe da gobe sai aka dinga zuzu da lamaru yanzu kana jin wasu tatsuniyoyi da za ka ji ana faɗa game da shi usman ɗan kogi kai da kaji ka san ba shi ba a ce ya zira hannu ya kwaso buru a gonar wani can a wajen sunan gurgu to to kaga kaga shi yana kai ya bi ya yabi shi usman amma kai da kake da wayo kake da hankali kake da basira Allah ya baka haske na sunna ka san zaka shi usman ne ya ce masa farawo gonar tafi da zai zira hannu ya gugu to irin wannan yau da gobe a yau dan a girma mutum sai ka da ta da wasu maganganu kuma a kan ana cewa kaza ana cewa to shi yasa babu abin da zai ba zai ba mutum kariya sai karantarwa ta sunna idan ya karantar karantarwa na to ko bayan ya bar duniya in an zo ana faɗin wasu maganganu da ba shi ba a to a ɗauko littafin sa mana shi ne ce shi ne ya ce. wani ɗan a ya ce ai shi ma ibn taymiyyah ai ne ya mutu mutane da aka yi dandazo wasu sun zo suna tabarruki da shi Ga shi nan a cikin al'ummar duriya a ɗauko a karanta na kama haka ba wanda ya kama ibn taymiyyah ya ce kada a yi wannan littafansa cike suke da wannan bayanin ko ina ta duba cikin dalilai a gari saboda suna da ta kada yi su sun yi sai ka tuhumi kuma aqidar sunna ai da cewa kai ga inda ibnu taymiya ya ce ku je ku yi ko ku zo ku yi tabarruki da ni to anan ne ka samu hujja amma kawai dan an ce jahilai da dan zo mutum mutum dubu abin nan dubunnai wasu sun zo da sun yi irin wannan sai shi ke sai zama kuma abin magana to shagar haka ibnu taymiya ya ce masa al-qudwa mutum ne da za a yi koyi da shi al-ubawi domin nasabarsa tana ana jingina shi da marwan ibn al-hakam ibn abi al-as al-ubawi rahmatullahi alayhi Allah ya ji kansa wa man naha nahwahum da waɗanda suke sun bi irin hanyarsu waffaqahum Allah ta'ala li suluki sabili Allah ya ba su dacewa su bi tafarki irin nashi wa a'anahum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih Allah ya ba su dacewa su bi tafarki na ubangiji Allah kuma ya taimaka musu su yi wa Allah su yi masa da'a su yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam da'a waja'alahum mu'tasimin bi hablihi matin kuma ya sanya su masu haɗin kai masu riƙewa kakam da igiyar nan tashi mai karfi wato ba a cewa a haɗa kai kawai a shuna wanda za ka ja ce kawai mu zo mu haɗa kai mu zo mu haɗa kai wanda ba kira yake mu zuwa ga hanya ta madaidaiciya mu zo mu haɗa kai akan gaskiya yawwa haɗa kai ana so a yi shi amma akan me ba har kawai kan mu ya haɗu ba ya za a kan namu ya haɗu kai kanka ya yana yana dauke da wata aqida na wai yana dauke da wancan ma shi yana dauke kowa da aqidar da take shi a kansa kuma a ce kan kan zai hadu kan zai hadu ba Allah cewa atasimu bi hablillahi bai ce kawai wa a atasihu jami'an wala tafarraqu ba sai dai kawo abin da za ku rike bi hablillah bi hablillah shi alqur'ani saboda haka duk inda mutum zai yi maganar haɗin kai to ya faɗa akan abin da za a haɗa kai ba kawai ya ce a zo a haɗa kai ba wannan haɗa kai wani gazawa ne ba haɗa kai ba ne kuma haɗa kai ne na munafukai tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta in za a haɗa kai sai a haɗa kai akan wani abu wanda shi ne tafarki madaidaici shi ne alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a babban mu abin da muke ganin zai haɗa kan al'umma shine kalmar tauhid shi yasa Allah ya kira kalmar tauhid ita ce za ta yi tauhidul umma yadda za ku kada ita Allah ku zama abu daya amma in wani zai bar kalmar tauhidi wani kuma yana kira a kanta yana rigima a kanta kuma a ce kansu ya haɗu ta ya zai haɗu ba zai yiwu ba المعتصمين بهبل الله المتين وأن سكي يبقوا صحابة كنسو كون كنسو أبوي بلا da igiyar Allah mai karfi ta ce alqur'ani muhtadina li siratihi almustaqim wadanda suke shiyuwa da tafarkin sa madaidaici tafarkin sa mai kakke tutar siratal ladina أنعم عليهم wasu النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تفركوا وأن دعوا نئمة daga cikin annabawa da siddiƙai da shuhada shahidai wa salihina da mutanen kwarai ibnu taymiya yana ishara zuwa ga sura su abin da ayat suratul nisa wa man yuti illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا waɗannan su ne abokan tafiya wanda yake kan tafarki nasu shine abokin tafiya ba kowa ba wajen nabahun fariƙar balal wani kuma ya nisantar da su daga hanya ta fata karkatacciyar hanya alkharijina amma ba'atha Allah bihi rasuluhu alkharijina amma ba'atha Allah aw alkharijain amma ba'atha Allah bihi rasuluhu min as-sunnah wal minhaj waɗanda hanyar wadanda suke batattu wadanda suka fita daga tafarkin abinda Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi na sunna wal minhaji da tafarki na shari'a na rayuwa hatta ya kuno min mimman a'azama Allahu alaihim minna bi har su zama daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yayi wa baiwa babba ta bin littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mashiga ce ibnu taymiya ne zuwa ga waɗannan mutane mutanen ali ibn musafir masu cewa suna bin sa da kuma kowa da kowa wanda suke da wannan sifa da ya ambata salamun alaikum wa rahmatullahi wa ta ce wa ba bayan haka fa inna nahmadu ilaykum Allah الذي لا إله إلا هو على نعمه وهو لله الحمد أهله muna yi muna muku godiya muna yin godiya a madadin ku ga ubangiji wanda la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya ce fi a bisa ni'imominsa wa huwa lil ahlun kuma Allah shine wanda ya cancanta ga dukkan dangogi na godiya da yabo da kirani. wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine wanda yake da iko akan komai wa nas'aluhu kuma muna roƙon Allah an yusalli ala khatamin nabiyina yayi salati ga cikakken annabawa wa sayyidi wa nabi adam kuma shugaban ƴaƴan annabi adam wa akramil khalqi ala rabbi kuma mafi girman halitta ga ubangijinsa wa aqrabihim ilayhi zulfa wanda yake kusa zuwa ga Allah sama da kowa wa a'zamihim indahu daraja wanda yake kowa girman daraja a gurin Allah muhammadin عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شيني النبي محمد باوى يسكما من زنسى Allah ya tsira a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa ya tsira gare su tsira da yawa amma ba a je sake cewa bayan haka bayan ya yi kirari ga Allah ya rabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da sifofin sa nagari sai kuma yace fa Allah ta'ala ba'atha to yanzu ya shiga duk cikin sakon da yake so ya isa zuwa ga waɗancan waɗanda suka wuce gona da iri cikin harkar ali ibn hatim da kuma sauran musulmi ma su ji wannan sako na shi yace amma ba bayan haka fa inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya الهدى من اين الهدى yake nufi da shiriya a العلم النافع إيه اللي na مثلا مثل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخر الحديث حديث حديث أبي موسى الأشعري شريعة ce ilimi na kwarai ilimi mai amfani Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimi mai amfani wa dinul haq shine ne eh addinin gaskiya da yake nufi da addinin gaskiya al'amal salih da kuke ba cinya ba kafa baya addinin gaskiya addinin islam na al'amal salih al-huda al-ilm an-nafi wa dinul haq al-amal salih ilimi na kwarai shi ne abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da shi shi ne shiriya Ko abin da ba shi ba eh? ilimi na kwarai wanda ya kunsu a cikin alkur'ani da sunna kamar da annabi yake cewa inna asbaq alhadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana ishara zuwa ga fadar Allah والذي بعث رسوله wa ودين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال شيء الهدى لم بنسجل الهدى ده شيء علمي بهمالك ودين الحق ده الدين ده جسكيا شيء ايكي ده ليظهره على الدين كله ده يقول وانا شيء وانا الدين بس ده من الدينين وانا باشيبا ولو كره المشركون قولا وانا بسكي مشركين sun dora addinin Allah akan dukkan addinai shine addinin Allah ya mamaye ya ya shiga ko'ina, ko'ina a ji fasawarsa a ji rakin addinin musulunci ko'ina ana jin sautinsa wannan shine dora shi akan kowaɗanne addinai kamar yadda ya zo cikin sahih muslim hadisin sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوى إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشاربها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ملكها سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها الله ya tattare من دنيا gaba ɗaya gabashinta بيما yammacinta الله ya haɗe من سوء يا نونا min su kamar da za da abin nan hoto a wani daidai haka ka ga ma in duniyar haka gaba daya haka Allah ya tattare duniya ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mulkin wannan al'umma sai ya shiga ya ko ina daga cikin gurin da Allah madaukakin sarki ya nuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadhhabu al-layl an nahar hatta tu'bada al-lat wal-'uzza duniya ba za ta gushe ba dare da rana ba za su gushe ba ana duniya ba za ta yawa ba za ta tashi ba har sai an dawo ana bautan laka da kusa فقلت سي عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام ya rasulullah ni a tsammani na ai tun lokacin da wannan aya ta sauka komai ya riga ya gama an gama komai da Allah ya ce zai dora addinin musulunci akan komai an gama komai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da ita innahu sayakunu min zalika ma sha Allah azza wa hakan zai kasance gurgurdan yadda Allah ya so ana addinin musulunci zai shimfidu ya mamaye ko ina inda ma ba ka zato har white house wata rana sai ka ji shi to a kai Allah ku sani wannan dan majalisa wannan dan majalisa zai zai a ya kike da tun zai yi annabi yace innahu sayaqulu min zalika ma sha'a amma thumma yab'athu Allahu rihan tayyibatan فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة قدر من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيلجئون إلى دين آبائه النبي صلى الله عليه وسلم يتشير بإتعاد يسير المنائش حتى البيت كسجي الدين المسلم زي رجال أخوئنا أما بجباي الله يأخذ وتبسك ميداتي da za ta ɗauke ran dukkan wani mulmuli da yake da imani gwagwadon kwayar komai a zuciyarsa gaba ɗaya wani iska za ta ɗauransa fa yabqa man la khayra fihi da zama a duniya babu kowa sai kan tagariyar wanda ba shi ba alheri tare da shi to yadda da za a bauta ba wani Allah ba waɗanda babu alkhairi in kaga babu alkhairi gaba ɗaya kwata-kwata to babu addini babu imani kwata-kwata babu tauhidi in akwai imani ko da gargadon kwayar komayya ne wanda ya isa a kira shi alkhairi bal huwa kullul khair domin shi ne kadar kwanciyar mutum ko da ya shiga wuta Allah ya tafi shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin shafa'a Allah zai fitar da dukkan wanda man kana fi qalbihi mithqal habbat khardal min iman Allah zai fitar shi da wuta to kaga wannan shine dukkanin alheri ya zama da mutum ya mutu da tauhidi to man da khaira shi ne wanda babu tauhidi babu aqida tare da shi fa yarji'una ila dini aba'i sai su koma zuwa ga addinin iyayensu iyayensu na kusa ko na nesa an ce iyayensu ba wai waɗanda suke bin su kurkuku a duniya iyayensu na kusa ko na nesa in aka bi salsala sai an je an tike ga wani wanda ba musulmin ba ne to su kai ake nufi amma ba wai ana nufin iyaye na zai zama uba na kusa ba kare zama uba na kusa yana bisa san tagariyar tauhidi amma wancan da nesa ba ma guje to karshe za a koma addinin wancan da nesa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mamayar wannan addini kuma zai kasance cewa wa qadara lillahi shahida الا يائس شيء وغم شيء لشيء وانزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب كما يسوى كرمة للتاتي في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب والليك يجسك تابين ليجا باتشيشي نلت تتفي الكتاب نفرق أنا نفر القرآن فلاتا الألتن نر عيتي للأهل وجو الكتاب المعروف وهو القرآن ولو كان الذي مصدقا لما بين يديه من الكتاب أن أمن أي شيء لاستدراك الجنس أي الكتب كل التدبرات منه عن ذلك ومهيمنا عليه هو من جاي أكن قوة للتالي ولا إشارة جوا لقدر الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه المهيمن mai rinjaye ko alintacce ko mai shaida ko mai hukunci in malamai sun fassara almuhaimi da waɗannan fassarori mai rinjaye al al'amin al الحاكم wasu daga cikin malamai suka ce kowanne ne ya faɗi wannan tafsiri ya faɗi wani bangare ne na siba da alƙur'ani don haka dukkan waɗannan sifofi ne na alƙur'ani dukkan waɗannan ma'anoni kalmar al ta kunshe su in ka ce al-muhaimin kana nufin al-amin al-shahid al duk ta kunshe su saboda ka alƙur'ani ya haɗa duk waɗannan sifofi Allah ya sanya shi ne karshen littattafai shi ne cika su shi ya fi kowace littattafai gamewa ta fuskar shari'a da hukunce-hukunce shi ya fi kowanne girma da kamala shine ya tattara dukkan mahasin a kyawawan abubuwa da suke cikin littattafan da suka gabata abin da bai tattara ba a wani littafi face shi wa akmala lahu wa li ummatihi kuma Allah ya cike wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da al'ummar sa wannan addini wa tamma alaihim ni'ma ya cika shi musu ni'ima duk wani abin da zai zo bayan saukar ayar al-yawma na lakum na wa alaikum alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan saukar wannan ayar da take batun Allah ya cika addini ya cika ni'ima duk abin da zai zo bayan wannan to ba addini ba duk abin da ake zaton akwai wata kalala da garabata babu kalala babu garabata ba zai taba zama ni'ima ba sai dai zama nikima duk abin da bayan alqur'ani ya cika a musulunci ya cika aka kirkire shi da sunan addini to ba zai zama yardanci a gurin Allah domin abin da ya yarda da shi ne wannan musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a kansa wa rabitu lakum islam dina saboda ka duk wani abu da za a shigo da shi bayan addini ya zama kammala ba zai zama addinin musulunci ba ba zai zama yardanci a gurin Allah ba ba zai zama ni'ima ba sai dai zama muku dukuna zama muku bala'i da balahira da tashin hankali كلاش تنسيها هكذا ولا آية ضبيش بعد ان الشهاد يا رويتو حديثي يكي تشيوا وهو دعوة سنو سلسة مقيمة انكم تكرهون آية لو نزلت سيدة بعشر اليهود لاتخذناها عيدا شو وصل بيه kuna karanta wata aya a alƙur'ani kuma na ci da mu ne yahudawa Allah ya sauka mana da wannan aya ranar da ta sauka za mu dinga biki za mu dinga maulidin ranar da yake su ba a yi fa'ida ba ne <laughs> ba wai da alfa su ba su za su wanda yake nuna maka irin wannan bukukunan shi musulunci ba haka yake ba in shi ya tsara abu ya ce a yi to shi ne zai zama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu tsarin madina suna wasu wasanni a wasu kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qad abdala allah qad abdala allah lakum bihima aidan huwa khayran min aidikum Allah ya canza muku idin waɗannan ranaku da wani idin da ya zo wannan idin fitr wa idin adha to lokacin da wannan da waɗannan guda suke ga sai da Umar sai Umar ya ce wa ayyu aya wace aya kuke nufi sai suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum suka karanta ayar sai Umar ya ce wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عشية عرفة في يوم جمعة wannan aya na san wallahi na san abin da ta sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam na san gurin kuma na san lokacin a sauka ne a yammacin arfa a kuma ranar juma'a wa innahuma lana ida kuma waɗannan ranaku ranakun idi ne ga mu musulunci ne musulmi sauran ba a bukatar sai mun yi ne mu da san a ranar idi ne ran arfa idi ne na mutanen da suke cikin arfa ranar idin su ne waɗanda suke arfa wannan ranar idin su ne kai da kai ba ana nufin a ce ko da za ka yi kai za ka yi kai Allah ba ka karɓa ba ka nema musu ba ka hafi ka ba musu ko da za ka nuna musu sai saba'in ba saba'in tun da shi ba a ce ba wallahi ba za ka in na ƙara a kan kai za a ba musu ya na ƙara ba a ma suna amfani da kalmar don su nuna yawan abu sai suke saba'in amma ba suna nufin iya adadin ba. Kan ba ka ko an ko da suka yi. kai ne kuke cikamakin su kuma kuma kuka fi su alheri a nan ana nufin ummatin ummatin da'awa ko ummatin ijaba ummatin ijaba ake nufi ko ummatin da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kusa da al'umma ba ɗaya tun lokacin da Allah ya kai har alƙiyama ta tashi musulmin su da yadda da musulmi duk al'umma ce da Allah ya ku a cikin ta kira ummatin da'awa dukkanin su dole su shiga karkashin da'awar annabi sallallahu alaihi dole su amsa kiran kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba su wadanda suka karba kira kalmar al'umma tana zuwa a wani guri bi ma'ana ummatul da'wa tana zuwa a wani guri bi ma'ana ummatul ijaba anan ana nufin umma ummatul ijaba saboda a mahalli ne na yabo mahalli ne na yabo inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce lan taquma sa hatta ta'budu ta'ifatun min ummati al-awsan ummati anan yana nufin ummatu da'wa musu ummatu al-ijaba wanda suka karba kira annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za su bauta gunki lokacin da wasu za su zo ana koran su annabi yana cewa ummati ummati ummati yana nan ummatu da'wa suna cikin al'ummata annabi ce sun canza ummatu da'wa a'ammu min ummati ijaba in ka ce ummatu da'wa musulmi ne wanda ba musulmi sun shiga in ka ce ummatu ijaba kana nufin musulmi kadai antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla an ruwaito daga Umar za mu samu kwana ba san tsarin ku ba mu a Kano sai malam ya gaji <laughs> ah, ban an ruwaito daga Umar radiyallahu anhu yake cewa ya karanta wannan ayar sai umar ya karanta wannan ayar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da ya gama karanta ce man an yakuna minhum falyu'addi sharta Allah fiha wanda yake farin cikin ya zama cikin wannan al'umma da Allah ya kuzuzuta ya yaba to ya biya sharaɗin ubangiji a cikin ayar me sharaɗin ubangiji تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وانده كسو زمان سيار كالبوة لدن شركة من سره أن يكون منهم فليؤدي شرط الله فيها أبو هريرة رضي الله عنه يلا وكنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام بخاري يروي معلقا أبو هريرة yana cewa wannan ayar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah yana nufin khairun nasi lin-nas ku ne mafi alkhairi mafi amfani ga mutane za ku janyo mutane da satari a wuyansu da kafafuwansu da hannayensu ku zo da su kuma su shiga musulunci su ga aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna min ummati man yujarruna ila al-jannati bis-salas daga cikin al'umma ta akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna bisalafin da sakari a jikinsu wani wani wani wani wani mai wa'azi ya karanta hadisin to bai gane sosai ba sai ya ce ai aka zo lahira ma wasu za a ce ku shiga aljanna ce ba za mu shiga ku shiga ba za mu shiga sai an sa sasari an ja su a tura su cikin aljanna an ce man yujarruna ila aljannati bisalafin ce to wasu bayan Allah ne su kawai Allah suke su ba ba sa san aljanna saboda haka ayi ayi suke shiga to bayan Allah da ya zo malamai ne suka ce me ake nufi da hadisi da dama kafin za su fita su je su yaki su yaƙi mutanen da ba su ba a kamo bayi cikin sasari su zo su shiga cikin musulmi ya da wasu su musulunci daga nan su mutu su shiga aljanna an jawo su zuwa ga aljanna a ba da sasari lokacin da ake jin da za a saki wani gudu a zai to irin da ake ba wa waliyai ba shi yana ganin da kawai waliyai ne saboda tsabagen a addini ya son aljanna san ba ya tsoron wutar saboda haka shi ne za a ce shiga aljanna ke bazan shiga sai an tsarrafa sarki a tsare shi mana me ya zafi sai ya shiga kuma wani bai shiga ba ina zaya a wani mutum ake sa shi wani a abin da fari ko bai kuma yi ko bai sai da rabuwa ake wani ne na gwaje nan kai kace ba za ka mutum da za ka ashabu da yabi da ashabu shi ko kai dama su kuma dama din da duk aljanna za su ko kai hagu kuma hagu na asa inda za a to kai an ce ka tafi cikin dama ka ce ba za ka tafi to sai ka tafi hagu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu wannan martaba da daraja da alkhairai masu dimbin yawa a dalilin zaɓar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya cikin wannan al'umma kuma ya aiko shi shine mafi ɗaukakan halittar ubangiji shine mafi girma cikin manzanni gaba ɗaya Allah ya aiko shi da cikakkiyar shari'a shari'a kamila mai girma wanda ba a ba wani annabi ba gabanin sa. ba a ba wani manzo daga cikin manzanni ba to aiki bisa kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da bin shiriyarsa shi yake mai da kaɗan ya zama mai yawa wannan al'umma da ta bi ta farki cikakke na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta zama ta tattara ladan dukkanin al'ummomin da suka gabata ta yi aiki kaɗan amma ta samu lada mai yawa fiye da waɗanda fiye da abin da ake bawa a ladan da waɗanda suka gabace ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa qaitu ma lam yuqa ahadun min al-anbiya an bani abin da ba a bawa wani daga cikin annabawa ba kullu ya rasulullah ma huwa menene aka baka ba a bawa sauran annabawa ba yace nushirtu bir ru'bi an bani an bani cin nasara ta hanyar jefa tsoro cikin abokan gaba na wa utaitu mafatihul wa utaitu mafatihal ard an bani mabudan kasa wa sumitu ahmad an sanya min suna ahmad wa ju'ila turabu fi eh, an sanya ƙasa ta zama abin yin tsarki to taimama wa ju'ilat ummati khairal an sanya al'umma ta ita ce mafi alkhairin al'umma wani hadisi ne sahihi yana cikin musnad da Imam Ahmad daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wannan al'umma ita ce khairul umma wanda Ibn Taymiyyah yake isharar zuwa gare shi wa ja'alahum wasatan ya sanya su tsakatsakiya ay adlan khiyar ya sanya su masu adalci kuma zababbu ya wa kadhalika ja'alahum shuhada'a 'ala an-nas ya sanya su masu shaida ga mutane lamma ba'athahum لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه هداهم لما بعث به رسله ya shiryar da su zuwa ga abin da Allah ya aiko da manzanninsa gaba ɗaya da shi na shari'a na shari'a ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به sannan kuma ya keɓe su da wani abin da ya fifita su da shi wa faddalahum ya fifita su da shi wa faddalahum min ash-shir'ati wal minhaj alladhi ja'alahu lahum da na shari'a da tafarki wanda ya sanya musu a darasi na gaba za mu yi bayani daga shekul islam ibn taimiyya wani abu ne allah maɗaukakin sarki ya ba su wanda ya ba wa dukkan al'ummomi da suka gabace su kuma wani abu ne ya keɓe su da shi wanda bai ba wa al'ummomin da suka gabace su ba allah ya bada gamdakatar wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana amsa tambaya sai ko biyu ko kuma ba a amsa tambaya sunan littafin zaɓa shi ko to in yaje ya faɗi wannan zai samu in ya faɗi sunan shi to za mu uku an fara da dama ko ko

ai shi ne annabi a wani hadisi yake cewa har sai an samu babu mai kiran Allah babu mai kalmar tauhidi kuma ba shi muna ta sallah muna ta abin nan ga tauhidi an sa za a ci gaba da karatu kuma gashi ka zo akan waɗannan malamai da ainihin dalilin su wasu ɗariku duk suka kakkafu wanda farkon bayanin malam naji yana bayanin cewa waɗannan mutane asali su mutanen kirki ba duka ba ba duka ba zance duka su wasu kamar irin wani ali ibn musafir da muka yi magana amma akwai wasu wanda daman ba mutanen kirkin ba su wanda ne na yi magana a kansu eh. waɗannan guda biyu da kai magana su kusan mu dama nan suna nan arewa eh. kusan waɗannan riku guda biyu kusan su ne waɗanda suke abin nan suka shiga cikin suka abin nan a kadiriya da tijaniya ban faɗo tijaniya ba yawa na yi maganar kadiriya kawai kadiriya ba hanya ce ta manzan Allah ba wanda da yake bin kadiriya yana bin tafarki ne bauɗaɗɗe ba tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqidu ne wasu ma aqidun maguzawa ne to amma akwai bambanci tsakanin kadiriya da shi Abdul Shehu Abdul Qadir mun dade muna wannan magana Shehu Abdul Qadir da ɗanɗan mutum ne kasa ya riga shi wuce ai na ɗan kwanan da ne ai da an ɗan yi abin da watakila ma munan da ɗan mun ɗan riske shi ba ai ba daɗewa ai ba shehu abu qadir shi ne ya daɗe shi ne wanda ya rayu a bagdada a ƙarni na shida ka gane ko to shi ne yawanci abubuwan da ake faɗa a kansa duk yi. duk ba za ka samu littattafansa na'am akwai hadisai marasa kyau akwai wasu bid'o'i haka yadda za ka iya samu cikin wasu ɗan littattafai wanda suna nan na wasu malaman amma wannan shirkokin duk ba ka samu a sa ba kuma sa ta aqidar ta sunna ce abin da ya shafi asma'u wa sifat da karanta duniya shi yasa sun sai da su littafin wannan ce an yi mai kage wanda ya zo na ce da su a Kano sun sun isa su sa littafansa su karantar mana nashi ba nasu ba nashi sai wani ya bugi kirje ce ya sa guniya alguniya zai karanta da ya fara karantarwa sai ɗaliban suka ce mu ba mun ji to kadire yadda ake da shi alƙadiri yake faɗa daban da wancan mu muka taso ya ji tun da yake yi daban shi kuma irin wanda ake musu daban sai ya ji ana karanto kamar an sa wani littafin ana karanta musu sai sa ai ba sa ɗauko littafin a ɓoye yake ba a karanta shi akwai hadisai rauna na da yawa a cikinsa saboda ba malamin hadisi ba ne ya fito da sunan zai yi ilimi hamad dabbas ya ja shi aka sa shi cikin harkar zuhudu da gudun duniya da waye da waye to kuma wannan harkar ba ta barka kai karatu ba kullum ka koma masallaci kana ta wurdai da koke-koke da waye idan za ka karatu saboda haka da ya ja shi a nan sai ya zama ya raba shi da harkar karatu to dole ne ya zo ya rubutu kuma ya ta abubuwa a nan hadisai marasa kyau ya ta gina wasu abubuwa kan su ya masu kyau wannan akwai in ka samu wannan kasa da zaka ji dumin dumin yi wannan bayani amma manyan malaman mu na sunna waɗanda suka fi kowa da mutun sunna irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har kullun kawo sunayen suke suna yaban su suna kawo sunayen suna ta sai daga cikin manyan malamai kuma salihai ne babu inda ma na taba ganin ya ya sauke masa inji ko ya ce gashi ya kama shi da shirka ko wani abu abin da zai kara tabbatar maka da cewa a kage kagen ma bayan su ibnu taymiya aka kai su dan wani littafin ma ba da larabci aka tafriul hafiz khatir da ake karanta ai ba da larabci ba aka yi shi ba asali da da yaran farisa ne aka aka canza shi zuwa larabci ba ba tsakaninsa da wanda ya yi shekaru ɗaruruwa ne to irin waɗannan ne yana ɗaya daga ciki kwarar kuwa muwaffaqu ibnu qudama littafin mai littafin al-mughni Eh. shirin ne dai kalmar aljelani ko alkailan sunan sunan nahiya ne ba daga cikin nahiyar farisawa eh. ta aljelani ana ta aljili don nisba ne zuwa ga jelan jelan ko kailan don nisba ce zuwa ga guda wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in sai sati na gaban Allah ya kai assalamu alaikum wa